Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata mun faro wata hira da wani bawan Allah mai suna Malam Talha wanda yake badarawa a garin Kaduna yake kuma shugabantar Nurul Islam. Wanda makarantar suna da ɗalibai sama da dubu ɗaya sannan kuma ya faɗa mana cewa yana da larura ta rashin tafiya wato shi gurgu ne amma kuma duk da haka yana shugabantar makarantar da take da ɗalibai sama da dubu. Inda makon da ya gabata ya tsaya inda yake bamu labarin yadda karatunsa ya gudana. To ga kuma ci gaban hirar tamu da Malam Dala. Allah ya taimake mu babban shehin malami mm. Shek Abubakar Mahmud Gumi. Allah ya ji kanshi. Mm. Allahumma amin shi ne ya zo ya ba mu shahada ɗin mu kuma ya sanya mana albarka. Mm. bayan mun gama ga na gama islamiyya kuma na gama primary school mm. shi da malam mariga ya shiga bakar malumi ya ce tura ni kano wanje in karatu a can sai ya tura mu da wasiƙa ko da muka je su ma can sai aka samu rashin sa kamar yadda na samu a firamare sai riga sun gama karatu sun gama ɗaukar ɗalibai mm. har sun yi nisa da karatu ya suka ce in yi haƙuri shekara ne zuwa sai a dawo mm. ko da na dawo kuma daidai lokacin kuma sunayen ya fito mun gama primary school suna na ya fito a makarantar HMC sardauna memorial college yawwa mm. wace shekara a alif ɗari tara da tamanin da bakwai yawwa a wannan shekarar ne mm. shi nan ko da ya fito to kaga wancan ba zai zauna kuma har tsawon shekara ɗaya kafin can Kano su ba mu dama a ci gaba da karatu ba kawai mm. sai na fara SMC ko na fara SMC dai a takaice dai kawai sai Allah ya tunce ni ci gaba da karatu a SMC har na gama secondary school kace kace makaranta ɗaya muka gama kace kace kai ma dan so ne. <laughs> lalle dai eh sarrauna all boys <laughs> Sarai kuwa tabbas eh. to kuma da zan dan koma da kai baya kaɗan. Mm. Ita Islamiyya ɗin tamu da muka gama sai kasance irin wanda suka yi hazaka ka san makarantu sai su duba ɗalibai da suka yi hazaka mm. Sai su rike su ba za a bar su tafi ba. To kusan mu ma haka aka yi mana da ni da wayan abokan karatu na kusan mutum biyar. Mm. Ya ka rike. Kullum za mu zo lokacin da wani malami bai da lafiya ko ya yi tafiya bai nan. To sai a samu inda taimaka ma kannanmu. Musamman ƙananan yara to da haka muka fara. Da tafiya ta tafiya bayan na gama secondary school din gaskiyan al'amari daidai wannan lokacin kafin ma in tunanin ci gaba da karatu mm. na bokon mm. ai wallahi sai suka rike ni a nan makaranta mm. suka rike ni to tun muna cikin masu taimakawa har dai aka kwamfani ɗin mu cewa mu zama cikin malaman makaranta to kusan dai haka aka tafiya to shugaban da yake rike da makarantar a lokacin sai wani dalili ya taso zai bar gari da ya bar gari sai aka nemo wani shehin malamin kuma a anguwan Mm. Lakin za ka ji wani ka san wani malam ce mai malam Mustapha Usman Bilbil. Mm, Bilbil eh, mm. sai. Wato sai ka jawo shi ya zo rike makarantar a lokacin. To shi ma bai daɗe sosai ba gaskiya sai larura ta sanya ya bar makarantar. To sai manajan dai makarantar da kuma malaman makarantar su alkace kai wai me zai hana ma a nemi ɗaya daga cikinmu. Rike makarantar nan. Ya gane? To wannan da suka zo suna tattaunawa daga karshe dai kawai kawai sai gina an ce wai an hukunta cewa ni zan rike wannan makaranta Allah sarki eh ne ta kokarin cewa ya za a haka suka ce a kawai su ni ake bukata dai kawai rike makaranta game mm. da lura da makaranta mm. za su dinga taimakawa duk abin da ya taso wanda ya kamata a taimake za a taimaka mu mm. to ina tabbatar maka wannan ya kasance cikin alif dari tara da casa'in da hudu tun daga wancan lokacin har yanzu da muke magana da kai ni nake gudanar da wannan makaranta na mutum nurul islam da nan garin badarawa a Kaduna Najeriya. Tofa. ai kusa in ce wannan irin wai daga kana ɗan ƙaramin kaɗan kiyashi haka ka taso ka taso eh. kawai kafin a farga kawai sai ka zama katuwar tururuwa <laughs> to alhamdulillah to alhamdulillah abinda nake son in ce shine a takaice a rayuwarka kai baka taba bara ba gaskiya ban yi bara ba ko da yake a can lokacin karatun Allah ka san ɗalibi mm. ni dai ba ba sa ni ba amma dai in yan uwana sun fita wani lokacin na kan bi su yawo mm. to yawon da nake zuwa gaskiya ni kan ba zan iya zuwa gaban kan sai an ce ba na sadaka ba kuka mm. taimake ni mm. amma dai ko ina yawace yawace na ina rarrafe na in ka gani ina rarrafe na ka kace kai almajiri zo ga sadaka zan saya an karba amma a nan ko ni da kafa ta kaban ina karba a ba zan ba <laughs> eh ko ni nan da kafa ta kana miƙan zan ce kawo ba ni na cewa amma dai ba zan ce ban ba <laughs> a <laughs> eh, wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam mm. eh. gaskiya wallahi haka nan ta su san ni ban yi wata mara ba sai dai wannan fita ya wata kawai kawai na almajiri eh to yanzu sakon da nake son in ji daga wurin ka shine wani kalubalantar bahaushe zaka saboda bahaushe yana da matsalar cewa tun daga ganin almajiri kawai shi ya ga abin tausayi tun daga ganin na kasashe a cikin 'ya'yansa shi ya ga a wanda ba zai ma iya morarsa ba sai gashi kana rike da makarantar da take da sama da mutane dubu wani kalubale zaka ce bahaushe ga ka a zaune yana ganin kana zaune ne amma shine a zaune ka san mutanen namu kamar dai da ka ambata amma gaskiyan al'amari laifin nasu ne domin yaro tun yana da kasashe in aka nuna mai karatun hmm. ko kuma sana'a hmm. in sha Allahu ma bara ma ba ta cikin fikiyan shi ba ni ka ga kamar abin da iyayena suka yi mun. shi sanya har duniya ta kare hmm. ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke kauna a duniya na irin na. uwa da uba da kasance Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu amin amin domin tun ina karamin ba su nuna min wata magana in je in bara ba hmm. yadda ake tura kowa ya je ya karatu haka suka tura suka ce je in karatu hmm. sannan kuma na samu jajirtaccen dan uwa yaya hmm. shi ma da yace ce ya dawo na in zauna bai taɓa yadda ya bani wani fita in je in bara ba ina karkashin shi ke mun komai sannan kuma ya tura ni makarantu duka duk abin da ke so na karatu shi ya ɗauki ɗawainiya har zuwa lokacin da na sayu da kaina. Haka. Eh, wato ka samu kulawa kenan ta kowane bangare. na wagar wannan iyaye ne inda ci hmm. iyaye gaba ɗaya za a rika yin haka dan mutum an gashi da kasashe za a ba shi dama kamar yadda ake ba ma shauran yara dama hmm. to insha Allah ma ba ma za ka tashi ma da tunanin ma barin bantana ma an ma ta da cikin zuciyanka eh to to bari maka tambaya kusan ta ƙarshe ce amma kila tana da harshen damo idan kuka je bankuna idan kuka je masallatai har da ku malaman islamiyyar wannan kalubalen na zai zo kanku in aka je islamiyu in aka je makarantun boko in aka je ma'aikacin hmm. gwamnati idan aka je ofisoshin 'yan siyasa da suke takama da cewa su na kowa ne kuma kowa yana zaɓa su har da ku wanda kuke da nakasa din nan zaka ga akwai wurare da za ka shiga da kafar lafiya lau mai kafa ya shiga amma ku ba ku da shi ba wani masallaci da na taba shiga ko in ga wata coci ga ta can daga nesa ko in ga wata ma'aikata ga ta can daga nesa a Najeriya a ce ai gashi nan inda keken guragu ko wannan dan mashin din naka zai gir ya je wurin kamar yadda mai kafa zai taka ah. mata takala dab dab dab ya hau ya kuke kallon wannan eh to gaskiya wannan na iya cewa laifi ne na hukuma domin ita ce ta kamata ta yi doka akan haka kamar yadda kasashen duniya suke yi wanda zai sanya duk wani abin da ya shafi hmm. guri na al'umma gaba daya hmm. ko na naka ne na kanka in dai har al'umma za ta yi mu'amala da su to ya mm. kamata a ce an yi tanaji musamman na irin wannan bayan Allah irin wannan gurare mm. yana ɗaya daga cikin gwagwarmayan da muke a kungiyance mm. mu ga cewa an gyara irin wannan abubuwa. Me za ka ce mana mu 'yan jarida da kila inda muka mai da hankali mafi yawancin mu shine labarin wancan dan siyasar labarin wancan dan kasuwar wasu sukan yi wani abu akan ku irin wannan kamar shirin na kasa na murya Amurka? A'a gaskiya 'yan jaridu muna da kyakkyawan alaka da 'yan jaridu a nan bangarorin mu gaskiya mhm. musamman nan cikin garin Kaduna. Mhm. Kamar na ga muna mu'amala da kungiyoyi muna da kungiya ta musamman mhm. wanda muke mu'amala da al'umma da gwamnatancen da kuma kuma al'umma haka mm. to gaskiya duk matsalolin in suka taso muna tunkarin yan jaridunmu mm. Za ba mu haɗin kai da goyon baya ba tare da caji mu ko kwabo ba su biya mana bukata wajen in watsawa ne ko kuma tattauna kamar yadda muke tattauna tare da kai yanzu haka. In gwamnan Kaduna yanzu haka zancen da ake misali gwamnan Kaduna kawai sai ya ji hira ka sai kai kai kai wannan haziƙin fa zo ka zama mai bani shawara kan na kasasu me za ka yi wa na kasasu. Ah ai akwai abubuwa da yawa gaskiya. Ba ni ɗaya kwakwara. Ai babban al'amari zan yi amfani da wannan dama in gaya ma mai girma gwamna cewa in so samu ne mm. kai hakki ne ma ya ba da umarni a aiwatar da doka da muka nema ko muka rubuta muka tura majalisan Kaduna in a Kaduna da muke ba da misali. Don me gun aka aiwatar da wannan doka ta al'ummar nakasassu insha Allah ta kunshi abubuwa gaba ɗaya na rayuwarsu iliminsu na 'ya'yansu da su kansu da sana'o'i duka tana karkashin wannan abu in a ce ne an bani wannan matsayi zan tsaya tsayin daka an gaya mun tabbatar da cewa wannan doka ta tabbata don su samu sauki wurin gudanar da al'amuran suna rayuwar yau da kullum kurun kwas ka gama komai mun gode sosai malam dalha Allah ko bada sa'a ya taimaka sai mun sake waya ka wata rana a cikin shirin na kasa ba kasa ba mun gode saura na gode kwarai da gaske to malam dalhatu muna godiya da ka samu damar yin magana da mu sai kuma wani lokaci in Allah ya so za mu sake ka. a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leather Gresham da kuma duk wani wanda ya taimaka wa wannan shiri na nakasa ba kasawa ba wajen kammala Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.